ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب yayin da mala'iku suka je wurin annabi Lot a surar mutane bai ji daɗin zuwansu ba ƙirjinsa ya masa ƙunci saboda yana ji musu tsoron mutanensa waɗanda suke neman maza da sha'awa su ƙyala mata sai annabi ya ce wannan rana ce matsananciya saboda zatansa na cewa mutanensa za su yi galaba a kansa dangane da bakinsa